Wannan batun ya sake kunno kai ne sakamakon yadda aka sami bambanci a farashin shigowa da tataccen mai da na matatar man dangote wanda aka sami ragin naira 32 da kwabo 35 a bisa alkalman da ke fitowa daga bangaren dillalan man fetur masu zaman kansu na ƙasa wato Ipman. Shin ya ake ciki a game da farashin litar mai a sassa daban-daban na ƙasar? Direban motar kasuwa mai jigilar fasinjoji daga garin Jos zuwa birnin Abuja ya ce. Na farko dai sunana Abubakar Muhammad ina shan mai a Abuja kamar a Nifko ko su mobila dubu daya da naira goma nnpc kuma muna shi a dari tara da sittin da biyar duk inda nnpc yake gina nasu ya ɗafi sauki kamar a jos kuma aa rano shafa muna shan shi dubu daya da naira ishirin wani wurin da naira talatin tsakanin da allah dai idan an canza farashi ya dan yi sauki mukan dan samu wani abu kun yi kamar daga nan jos lokacin za mu sha mai zuwa abuja a yanda farashi ya ɗan yi sauki kwanaki in mun sha man dubu ashirin da bakwai yakan kai mu to amma yanzu gaskiyar magana sai mun sha man dubu arba'in ya kai mu abuja kin ga in farashi yana da dan sauki da har allah muna dan fahimtar wani abu aiki kiran da zai ma gwamnati zai kawai ta duba ta tausaya ta gane cewa al'umma dai suna cikin wani yanayi. Da muka nemi sanin ko akwai bambancin farashin kowace litar mai a cikin makonni biyu da suka gabata. Wani ma'aikacin gidan mai a Abuja da ya buƙaci a saka sunansa ya ce. Farashin litar mu yana dubu ɗaya ne. Ok a sati ɗayan da ya wuce. A yanzu fa? Yanzu yana dubu ɗaya da naira goma. So da yana dubu ɗaya. eh sai aka kara naira goma. A bangaren yiwuwar dillalan man fetur masu zaman kansu su kaurace wa sayan tataccen mai daga matatar man Dangote. Shugaban kungiyar Ipman reshen jihar Kaduna ya ce. A matsayina na chairman na Ipman na jihar Kaduna Alhaji mutane Murtala maganan man fetur da baki daya duka mu masu gidajen mai abin da yake damu kenan saboda abin ya ki ci ya ki cinyewa. In yayi kasa gobe kuma sai ƙara ɗagawa. Ya bambanta da kamar da idan aka ce mana farashin mai naira goma ne sai ya kai wajen kusan shekara ɗaya daya ko shekara biyu a naira goma duk babban matsalar da yake kama matsala rashin a zauna da ita ifman a yi mitin da ita ya kamata idan gwamnati za ta ƙara kuɗin mai ko za ta rage ta a kira ifman a yi mitin da ita a gaya mar cewa to lokaci kaza lokaci kaza za mu rage kuɗin mai ko kuma lokaci kaza lokaci kaza za mu ƙara kuɗin mai to kin ga mutum zai san irin abin da zai biya zai san abin da zai ɗauka shine mu zai fi kawo mana sauki a garin wanda ba zai zama na asara ba mutane da akan wani abun sun kare mai kuɗin mota ɗaya ko mota biyu yana iya siya yanzu an rage kuɗin mai ya karye ba zai iya siya ba to saboda haka gaskiya muna roƙon gwamnati ta tsaya ta duba wannan da ita kamfanin dangote rufan dangote duk abu za ta yi saboda mu ne muka fi yawan gidajen mai a Najeriya kuma mu man da muke siya mu ifman muna siya kashin kar ne ba kamar wanda ake basu bashi ba irin kamar irin major market da su sai an basu sai sun sai da za su biya ko yaya masana tattalin arziki ke kallon wannan lamari Alhaji Kasim Garba Kurfi ya ce kamar yadda 'yan ifma suke maganar cewa su shigo da mai gaskiya shigo da mai a wannan hali da muke ciki ba zai zama alheri ba ga tattalin arzikin kamar yadda kika sani zai yi wahala yanzu a ce su sun samu dala daga santar bank isasshiya wadda za shigo da mai maimakon su sai wannan daga naira rigima da ya ce wadda ake cikin yan kasuwanni kuma wannan baki a hana ta amma ina tabbatar maki insha Allah za a daidaita kuma muna ganin zai zama mana alheri su sai mai daga dangote su saida mana domin duk yadda kike cewa yanzu akwai kamfanin da yake sai da mai daga dangote ki dauki MRS MRS kamfani ne wanda yake sai mai direct daga dangote na saida ina tabbar ki a nan Legas in kika je abun da zaki sai lita 970 amma duk sauran gidajen mun har na NNPC sai ki ga cewa basu gaza wannan kudin ba wasu ma abin da suke saida naira 990 kin ga akwai karin naira 20 ko 30 sama da yadda yake saida to ya za su ce za su shigo mana da mai sai da shi da saukin haka bayan yanzu babu saukin mun yi samun sauki a kamfunan da suke sauwa direct daga wajen su ballantana wajen nan alƙalman ƙirdiga sun yi nuni da cewa tun bayan bara aikin madatar man dangote ake ta samun kiki kaka tsakanin masu ruwa da tsaki a fannin albarkatun man fetur musamman ma ta bambance-bambancen farashi lamarin da ke ci gaba da shafar talakawan kasar kayayyakin masarufi ke ƙara tsada. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.